وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وينهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا يمتشينا لاربا يو أشرنغ وتر رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو لا دليو هدو دا أربعين دا wanda kuma yake daidai da sha uku ga watan biyar miladiya ta 2020 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsir suratul anbiya wannan shine majalisinmu na takwas a wannan wata kuma za mu tashi akan aya ta 23 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثر أكثرهم لا يعلمون ya ce la الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون باء masa tambaya game da abinda da yake aikatawa su dai ne za a tambaye su amittakazo min dunihi aliha ko kuma sun riki wasu ababen bauta ba shi ba qul ka ce hatu burhanakum ku zo da hujjarku da dalilinku haza zikru man ma'iya wannan shine wa'azin waɗanda suke tare da ni wa zikru man qabli ga kuma wa'azin waɗanda suka gabace ni bal aktharuhum la ya'lamuna al-haqqa a'a yawancin su ba sa sanin gaskiya fahim mu'ridun dan haka suke bijirewa a ayoyin da muke ciki kamar yadda muka fara ajiya suna magana a kan dalilan kadaitakar Allah subhanahu wata'ala wajen bautarsa cewa babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi maimakon ababen bauta daban-daban da mushrikai suke bautawa ba Allah ba Allah ɗaya ne kuma dalilai waɗanda suke na mushahada waɗanda ake gani da ido da dalili kuma wanda ake samu a ilmance sun tabbatar da haka a jiya mun faɗi cewa ayoyin da muke karantawa sun kunshi dalilai guda hudu dalili na farko dalilu tamamil kudura cewa Allah subhanahu wata'ala shi yake da cikakkiyar kudura babu wanda yake da kudura irin ta ubangiji amin zo alihatan min al'arzi ardi hum cewa shin sun riki wasu ababen bauta a ƙasa waɗanda su suke tayar da matattu su da kansu sun san cewa amsa ababen bautar su ba sa tayar da matattu saboda haka ina suke da tamamul kudura cikakkiyar kudura wacce za su iya yin abin da suka ga dama ya kamata ya zanto ko ya waje bai zanto wanda za a bautawa yana da ikon ya yi dukkan abin da yake mai yiwuwa ne yana daga cikin abubuwan da suke masu yiwuwa ne tayar da matacce to sai ya zanto su ba su taba tayar da matacce ba ta yaya za a yi suka zama ababen bauta da haka zamantowar Allah subhanahu wataala shi kadai yake da ikon ya tashi matattu wannan dalili ne da yake nuna shi kadai ya cancanta a bauta masa sannan ubangiji subhanahu wataala ya faɗi dalilin tamanu law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da a ce a sama da ƙasa akwai wasu alloli ababen bauta banda Allah to da sama da ƙasa sun lalace domin tafiyar da su ba za su yiwu ba ba zai yiwu a tafiyar da su tare da ababen bauta ababen bauta daban-daban ba zai zama masu iko a kan sama da ƙasa ba ɗaya ba ne don haka tafiyar da su tafiyar da waɗannan halittu gaba ɗaya ba za su yiwu ba sannan kuma rayuwar ɗan adam ba za ta yiwu ba in ya zanto ababen bauta daban-daban ne a gabansa to wannan yake nuna cewa abun bauta guda ɗaya ne dalili na uku shine wannan da ayar da muka karanta shine irada iradatul mutlaka Allah shi kadai yake da sakakkiyar irada mana shi kadai yake yin abin da ya ga dama shine kadai wanda zai sanya iyakoki wanda zai sanya dokoki ya ce kada a tsallake su wanda duk ya tsallake wata doka to zai zanto abin tambaya a gaban Allah subhanahu ta'ala. tilka hududullahi fala ta'taduha tilka hududullahi fala taqrabuha ubangiji shi kadai yake da damar ya sanya wasu dokoki annawamis wadanda suke hukunta tafiyar tafiyar da ita duniyar kanta da kuma tafiyar waɗanda suke cikin ta amma shi babu wanda ya isa ya sa masa dokoki ba wanda zai gindawa Allah gindawa Allah subhanahu ta'ala wata doka wanda zai wajabta masa ya bi wannan dokar ta yadda idan ya kibinta zai zama abin tambaya ubangiji shi kadai yake da wannan irada wacce ke mutlaka abinda duk ya aikata ba za a ce da shi don mai aikata ba abinda duk bai aikata ba ba za a ce da shi ba za a ce da shi don mai bai aikata kaza ba kuma babu wanda ya isa ya hana shi aikata abin da ya so hanawa babu wanda ya isa yi jayayya da shi akan abin da zai aikata ta fuskar jayayya ta fuskar wato ya fito ya ce bai yadda ba ko kuma ya yi wani aiki da zai nuna zai dakatar da Allah subhanahu ta'ala cikin aikinsa dukkan wasu ababen halitta ababen tambaya ne game da abin da suka aikata domin suna tafiya cikin wasu dokoki ne ba dokokin ubangiji wata ala da ya tsara musu ko dokokin da watakila su suka tsara wa kansu wanda kuma kowa dole ya bi wannan dokar idan da zai ƙetare ta zai zama abin tambaya game da game da donan dokar me yasa ya ƙetare ta to ubangiji subhanahu wata'ala shi abin da ya ga dama yake yi don shi yake da al'iradatul mutlaqa ina Allah ce fa'alun lima yurid Allah mai aikata abin da yayi nufi ne abin da yayi ya nufa shi zai aikata babu mai iya dakatar da shi duk wani hukunci idan ya zartar babu mai iya cewa shi bai yarda da wannan hukunci ba ko yana da ta cewa ko yana da ja a kai wallahu ya hukumu la mu'aqqiba li hukmi Allah shi kadai yake hukunci ko babu wanda zai ci gyaran sa a hukuncin sa wa huwa sari'ul hisab saboda Allah subhanahu wata'ala shi yake da wannan amma duk wani abin da yake ba Allah ba to abin tambaya ne za a tambaye shi game da abin da ya aikata me yasa ya aikata ya yi daidai ko bai yi daidai ba Allah na ce fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malu na rantsi da ubangijinka sai mun musu tambaya ɗaya bayan ɗaya gaba ɗayan su amma kanu ya'malun game da abin da suka kasance suna aikatawa a shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala cikin majmu'ul fatawa dangane da wannan ayar yake cewa Allah subhanahu ta'ala. ya bayyana cewa shi ne yake aikata abin da ya ga dama babu wanda ya isa ya ja da shi idan ya so aikata wani abu da ya so aikatawa babu wanda ya isa ya ja da Allah ce bal huwa qadirun ala fi'li ma yasha Allah yana da ikon aikata abin da ya ga dama bi khilafil makhluq sabanin abin halitta alladhi yasha'u ashiya'a ashiya'a kathira wala yumkinuhu fi'luha da yawa za mu ga mutum ko wani ya so aikata wani abu amma ya kasa aikatawa ba zai iya ba ko dai saboda abin ya fi karfinsa ko kuma saboda ba shi da wannan wato cikakken yancin da zai yi abin da ya ga dama sauraka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yaqulanna ahadukum allahumma ighfirli in shi'ta allahumma arhamni in shi'ta fa inna allaha la mukriha lahu walakin yu'zima al-mas'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ɗayan ku ya rika cewa ya Allah ka gafarta mun in ka ga dama ko ya Allah ka ji kaina in ka ga dama domin Allah daman babu mai tilasta shi daman can abin da yake yi shine abin da ya ga dama saboda haka menene ne cewa in ka ga dama in an ce in ka ga dama akwai wanda zai iya kasa samun wannan damar don haka ba zai iya yi ba to shi kuma Allah daman abin da ya ga dama yake yi fa'alu lima yurid ne ya fa'alu ma ya sha yana yin abin da ya ga dama ne saboda haka idan mutum zai yi to yayi yi addu'a da gasken gaske ba tare da kawo irin waɗannan ba haka nan almajirin ibn taimiyya ibn qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa tariqul hijratai yana cewa la yus'alu amma yaf'alu ba a yi wa Allah tambayoyi game da abin da yake aikatawa likamali hikmatihi wa ilmihi saboda cikar hikimarsa saboda cikar iliminsa wato saboda hikimarsa cikakkiya ce don haka babu wani abin da zai yi har a rika ganin bambarakwai ya aka yi haka ana neman a san meye hikima babu wannan sanin cikakken iliminsa duk abin da ya yi da cikakken ilimi ya yi wa wazi'ihil ashiya a mawazi'iha kuma komai yana aje shi a mahallinsa babu wani abu da Allah yake aje shi ba a gurbinsa ba da har zai buƙaci wani ya yi tambaya me yasa aka yi haka wa annahu laysa fi af'alihi khalalun wala abathun wala fasadun yus'alu an kuma babu wani abu na wato tangarda ko wani tasgaro ko wani abun da za a ga babu hikima a cikin aikinsa ballantana har a yi tambaya ya haka ta faru kamar al makhluq kamar yadda idan wani ne ne yi irin yayi aiki akan iya tambayarsa a ce me yasa yayi kaza ba kaza ba Allah subhanahu wata'ala huwa al-fa'alu lima yurid ce shine mai aikata abin da ya ga dama walakin la yuridu an yaf'ala illa ma huwa khairun wa maslaha sai dai dole ne mu ƙudurci mu yarda cewa babu wani abin da Allah zai yi sai abin da yake alkhairi ne sai abin da yake maslaha ne wa rahmatun wa hikma sai abin da yake rahama ce sai abin da yake hikima ne fala ya fa'alu sharra Allah baya aikata sharri domin sharri baya daga cikin abin nan ko yana daga cikin maf'ulatihi amma baya daga cikin fi'ilihi ubangiji subhanahu wata'ala duk abin da zai yi akwai hikima a cikin sa babu asharrul mahab wa sharru laysa ilayka inda annabi yake cewa a cikin addu'a sa wa sharru laysa ilayka ba a jingina maka sharri haka nan ubangiji baya abin da yake barna wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son kowace irin barna walal jawr baya abin da yake zalunci inni haramtu zulma ala nafsi wa ma rabbuka bi zallamin lil abid saboda ubangiji baya zalunci duk aikin sa da zai adalci ne wala khilafa muqtada hikmatihi baya wani abin da yake sabawa sa likamali asma'ihi wa sifatihi saboda kamalar sunayen Allah da sifofin Allah wa huwa hamid al-alim hakim shine mai cikakkiyar wadata shine shayabo shine mai ilimi mai hikima saboda kaga la yusalu amma yaf'al wanda duk ya cika waɗannan sifofi to hawa mutum kuma a zo a tambaye shi me yasa yake aikata abu kaza dukkan wani wanda ba Allah ba subhanahu wataala za a iya masa tambaya game da aikinsa amma ban da Allah al-wahidi malamin tafsirin na a cikin tafsirin ta tafsirul basit a ciki yake cewa masu malaman tafsiri suna cewa inna Allah la yus'alu amma yahkumu fi ibadihi min i'zazin wa izlal wa hudan wa dalal wa is'adin wa ishqa Allah ba a tambayarsa game da abin da yake aiwatarwa a cikin bayansa na ya ɗaukaka wasu ya ƙasƙantar da wasu ya shiryar da wasu ya batar da wasu ya ni'imtar da wasu ya wahaltar da wasu babu mai masa tambaya game da waɗannan ayyuka me yasa yi ma waɗannan kaza yi ma waɗannan kaza me yasa bai yi ma waɗannan kaza bai yi ma waɗannan kaza Allah babu mai masa wannan tambayar saboda me li'annahu rabbu malikul a'yan don shine ubangiji komai da komai karkashin mulkin sa yake wal khalqu yus'aluna su'ala tawbih amma duk wani wanda ba shi ba ana iya masa tambaya tambaya ta zargi a ranar gobe kiyama za a ce me yasa kuka aikata kaza me yasa baku aikata kaza ba saboda me saboda su bayi ne bayi ne a karkashin sa saboda haka dole ne su bi umarnin sa su bi dokokin sa wallahu ta'ala laysa fawqahu ahad babu wani sama da shi wanda zai ce da shi me yasa ya aikata kaza ko bai aikata kaza ba saboda haka wannan aya la yus'alu amma yaf'al hujja ce mai karya dukkan wata hujja ta alqadariyya ta mu'tazilawa masu korewa Allah subhanahu wata'ala kaddara cewa akwai wasu ayyuka da suke gudana waɗanda ba aikinsa ba suke cewa duk wani abu mai kyau shine aikin Allah duk wani abu mai kyau ba aikin Allah ba ba aikin Allah bane amma halittarsa ce kuma babu wani abin da yake wakana a ƙarƙashin mulkin Allah subhanahu wata'ala sai da ganin damansa sai abin da ya ga dama shi yake wakala la ya kawo fi mulki shay'un illa bi mashi'atihi don haka Allah subhanahu wataala shi yake yin abin da ya ga dama kuma la yusalu amma yaf'al ibn jurayj abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj yana cewa al ma'na la yasaluhu al khalqu an qada'ihi fi khalqihi babu wasu halittu ko wasu ababen halitta da za su tambayi Allah subhanahu wataala game da hukuncinsa da ya a cikin halittarsa game da wani abu da ya kaddara a cikin halittarsa a ce me yasa Allah ya kawo kaza me yasa kaza yake faruwa babu mai masa irin wannan tambayar yace wa huwa yasalu al-khalqa an amalihim li'annahum abid shine zai yi wa halittu tambaya game da ayyukansu saboda su bayinsa ne hmm. don haka su ne za su ansa tambaya to wannan yana bayyana cewa ashe dukkan wasu abubuwan da ake bautawa kamar masu bautawa eh, mala'iku masu bautawa isa almasih alaihi salam masu bautawa uzair waɗanda duk ba su cancanci su bauta musu ba saboda mai saboda duk waɗannan ana za a yi musu tambaya duk waɗannan za a musu tambaya Allah zai tambaya annabi Isa an ta qulta lin an ta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah kai ka ce wa mutane ku rike ni ba Allah ba ababen bauta ni da mahaifiyata Allah zai tsaye shi ya yi masa wannan tambayar shi kaga ba ba ba ba ba abin nan fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin ce waɗanda muka aiko musu da manzanni sai mun musu tambayoyi su ma kuma manzannin sai a musu tambayoyi saboda haka kowa za a yi masa tambaya shi kaga babu wanda zai zanto abun bauta duk wanda za a yi masa tambaya ba zai zama abun bauta ba <coughs> sannan kuma za a za a kama waɗanda aka same su da laifi za a kama su da laifinsu Allah subhanahu wata'ala ce inna kuma wata abu min duni la hasabu jahannama antum laha waridun law kana haula alihatan ma waraduha Allah ce da ku da ababen abin da kuke wa duka kiraren jahannama ne za ku shige ta da a ce ababen bauta naku ba ababen bauta ne na gaskiya da ba za su shiga jahannama ba sauraka haka ashe kaga idan har wato za a riki wani abun bauta abun bauta to dole ya zama yana da al'irar mutlaka yana yin abin da ya ga dama san ya ga dama ba tare da an yi tambaye shi me yasa yi ba Allah kuwa shi kaɗai ne yake ya mallaki wannan siffa to ga wannan dalili ne shi kansa wanda yake tabbatar da kaɗaitakar Allah subhanahu wataala kuma wannan aya tana nuna cewa mala'iku duk da girman matsayinsu. su da girman darajarsu da martabarsu a gurin Allah subhanahu wata'ala da kusancinsu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala za a yi musu tambaya su ma ranar gobe kiyama game da abin da suke aikatawa su kuma ba ta yi wa Allah subhanahu wata'ala tambaya ila iyaka kawai su isar da abin da ya umarce su su isar da shi wato duk kusancinsu da Allah da aka ce su mala'ikatul muqarrabun ne mala'iku ne na kurkusa wanda suke na kusa kuma ba za su iya cewa Allah subhanahu wa ta'ala su ci gyaransa akan wani abu an san cewa duk wani mai mulki a duniya yana da wasu makusanta wanda su suna iya masa tsayar suna iya tsawata masa za ka ji ana cewa wani mai mulki kaza in ana son a tsawata masa sai a ta kan wani shi kadai ne zai iya masa magana ya saurare shi saboda bi saboda kusancinsa saboda matsayin da ya taka a wajensa to mala'iku duk matsayin da suke da shi a gurin Allah subhanahu wata'ala da kusancin su da Allah subhanahu wata'ala haka nan manzannin sa ba za su iya cewa Allah subhanahu wata'ala me yasa yake kaza me yasa yake kaza ba su'al na tawbih wato su musu tambaya tambaya ta zargi ta ta ganin laifi amma kuma su za a yi musu hisabi akan ayyukansu don haka su karan kansu suna jin tsoron watakila abin da aka sa su aikata watakila akwai wani abin da ba sa aikata shi yadda ya dace ko kuma suna wato a gajiyawa wajen aikata wasu abu duk da cewa Allah subhanahu wata'ala ya sifanta mala'iku cewa la yastahsiru ba sa gajiyawa la yafturun ba sa kusawa a nan su'al din da ake magana shine su'alul muhasaba wato tambaya ta bin diddigi tambaya ta yi wa mutum hisabi akan abin da yayi yi bai yasa yayi yi bai kaza ba me yasa yayi kaza wato tambaye da za a kama mutum da laifi ita ake magana ba tambaya ta ta ta ta neman sanin sababin wani aiki ba tana yi wa a samu neman sanin sababin wani aiki me yasa me yasa kaza ya faru ba kaza ba wannan abin tambayar neman sababin ta shigo ba kamar yadda mala'iku suka cewa Allah ta ja'alu fiha mai yusuf fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak lokacin da Allah subhanahu wataala ya gaya musu inni ja'ilu fil ardi khalifa zan sanya khalifa a bayan kasa kaga daidai wannan lokacin sun yi tambaya a ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima kaga wannan tambayar ba irin ta ake magana wannan tambaya ce ta suna son su san me cikin hikimar da ta sa Allah zai yi haka amma ba wai tambaya ce ta suna ganin gyara a cikin abin da Allah ya yi ba ubangiji babu wanda yake masa wannan irin wannan hakanan tambaya irin ta sanin eh, hikima da malamai suke yi a cikin mas'aloli ko wasu ayyuka na shari'a da Allah subhanahu wata shin fuda a ceto abu kaza da aka shekula me ce ce hikimar haka menene maslahar haka ba dan kuma su yi wannan tambaya don bincike a gano maslaha ba wai suna ganin cewa akwai abin zargi ba akwai abin zargi a cikin aikin ba a tambaya ce da suka yi don a bincika a ƙara fito da wannan maslaha wanda duk baya cikin baya cikin abin da ake magana a kansa don wanda ya ci to ai an ce ba a tambaye sa da aka yi mala'iku suka tambaye shi cewa ya za ka sanya waɗanda za su yi barna a bayan ƙasa su zubar da jini wannan abin da za a gaya masu cewa ba irin wannan tambayar ba wannan tambayar da take da tambayar da mai addu'a yake yi addu'a su'al ne amma saboda Bukatar ka ce kake kaiwa ga wanda zai biya maka bukata ba kiranta su'al ake cewa ake kiranta tambaya amma ita kanta su'al ne hadisin abu huraira hadisin nuzulillahi subhanahu wa ta'ala man yas'aluni fa uti wala in sa'al wala in sa'alani la utiyanna aka kira abun tambaya to amma ba tambaya ce irin wanda muke magana muna magana tambayar muhasaba tambayar malam tambayar talabu takhallus kana tsire ta tsaye mutum don ka yi masa tambayoyi abinda ake kira interrogation ka tsitsiye shi kana masa tambaya me yasa aka sami ake cewa kayi kaza me yasa sa ake tuhumar ka da kaza me yasa irin wannan tambayar aka tambaya ce ta an tsare ka ana ganin akwai wani abin da ake jingina maka ko kuma aka ga kayi wanda ba daidai ba me yasa kai to Allah ba a yi masa irin wannan tambayar ita ce anan Allah subhanahu wataala yake korewa saboda ka wanda ya tabbatar da cewa ashe ku waɗanda kuke bauta mala'iku a matsayin cewa 'ya'yan Allah ne mata bai dace ku bauta musu ba domin ba su mallaki al'iradatul mutlaka ba ba su da cikakkiyar irada ba su cikakken yanci na su yi abin da suka ga dama sanda suka zama inda suka ga dama wannan wannan hatta abin da yanzu za ka ga ana magana cewa yanci yanci yanci yanci dan adam ruwa wani abu ne wanda <clears throat> alal hakika ba shi da waki babu wani wanda yake da isakakken yanci ne abin da ya ga dama babu shi babu shi a duniya kuma ko da ce a bawa kowa yancinsa babu wanda za a iya cewa an ba shi yanci cikakke sai da yancinsa shi ne yancin abin da ya halatta ya yi abin da duk bai halatta ya yi ba bai da yancinsa don abin da zai zama haƙƙin wani kuma zai shiga to baya da yanci to ubangiji subhanahu wataala shi baya da hudud don shine yake rasmul hudud shine yake rasmul maqayis shi yake sanya rusum dukkan wata doka da abi shine mai shimfida ta don haka shi babu magana a shimfiɗa masa doka saboda abin da yake sama da abin da yake kasa duk mulkin sa ne nashi ne bayan sa ne sai yadda ya ga dama ya yi da su da Allah subhanahu wata'ala zai zai azabta dukkan waɗanda suke cikin sama da ƙasa kamar yadda zo hadisi da Allah zai azabta da wanda suke sama da ƙasa gaba ɗaya la azabahum wa huwa ghairu zalimin hmm. zalimin lahum da yayi musu azabar ba yana mai zalunta su ba haka nan da a ce zai ji kansu ya yayi musu rahama da zai rahama sa tafi ayyukan su duk abinda za su yi ba su cancanci wannan rahama ta ubangiji ba sai dai yayi musu ita saboda lutufinsa da kuma yalwar rahamarsa to wannan la yusalu amma yaf'al wahum yus'alun aya ce da take gaba ce da take tabbatar da cewa ayyukan Allah tajri ala muqtadal hikma dukkan ayyukan Allah akwai hikima saboda babu wani aikin Allah subhanahu wata'ala da babu hikima a ciki kasancewar wani bai san wata hikima daga cikin aikin Allah ba wannan ba shi yake nuna cewa babu hikimar ba ko kuma ya rika yin tambaya irin wacce Allah subhanahu wata'ala ke la yusalu amma yaf'al fa me yasa Allah zai yi kaza me yasa Allah zai yi kaza wayi wayi Allah zaka yi kaza wayi wayi irin su wayi ya zaka yi wa Allah irin wannan tambaya kace me yasa zai yi kaza da kai da shi da kanka da kayanka da duk abin da ka mallaka duk mulkin sani sai da ya ga dama yayi da kai saura ka rika tambaye sa me yasa yayi kaza wanda kana nuna cewa kana da wani yancin ka kai yanzu wanda yake karkashin wanda baya cikin hudud shi saboda haka ubangiji yana yin komai da hikima don haka babu wani abin da zaka samu aikin ubangiji ne halittar ubangiji ne ka samu akwai abin da yake suka a ciki ko iblis shine dai shine sharrin da babu sharri ka masa babu wani sharri da da aka taba yi a bayan kasa tun kafuwar duniya har kuma duniya ta shi kamar iblis to amma shi kansa iblis fatiha khair ne ga ɗan adam sanin iblis shi kansa wani alkhairi ne ga dan adam domin duk wani abin da aka jingina masa cewa aikin ne alama ce ta cewa ba alheri bane aikin zaka guje shi shi yasa za ka ga a wasu hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amali shaytan ko a cikin da aka sifanta gi aka ce min amali shaytan jingina aikin zuwa ga shaytan wata babbar wani babbar babbar ishara ce da cikin abun bai da kyau shi ga hadisai da yawa sun zo irin wannan cewa kada ku yi kaza domin shaidan yana kaza ka ku sha da hannun don ku ci da hannun dama ko ku sha da hannun dama domin shaidan yana yin haka sai kada ku tafiya da takalmi ɗaya domin haka shaidan yake yi shaidan yana son saki kada ku ci da hannun hagu afon ko ko ku sha da hannun hagu domin shaidan yana son haka saraka kaga kawai kiran abin cewa shaidan yana so ya isa ya nuna maka cewa to ashe wannan wani abin ba alkhairi ba ne da haka yayin da dan adam ya san cewa aikin kaza aiki kaza kaza kaza aikin shaidanu ne sai daga ya fahimci cewa to wannan ba alkhairi ba ne zai guje masa sannan kuma sunnar ibtila da ubangiji subhanahu wataala ya sanya a cikin a cikin bayansa wanda da ita ake ɗaukaka wanda ya yi ƙoƙari a ƙasa da wanda bai yi ƙoƙari ba inda babu wani abu wanda zai zanto jarraba a cikin rayuwar mutane da mutane rayuwarsu za ta zanto tsakaninsu da ubangiji wajen da'a da biyayya za ta zama kamar yadda suke ci su sha su yi numfashi babu wani wanda zai ji wahalar wato kowa zai ji bukatuwar yi wa Allah ya yi wa Allah da'a ya yi sallah ya azumi ya abin yadda zai bukaci ci da sha da ba za a gane wani wanda ya fi wani ba babu wani ibtila'i da zai nuna cewa an jarraba an gane wannan ko a makaranta sai an yi jarraba sannan ake gane wannan na ɗaya wannan na biyu wannan na uku inda babu wannan jarraba kawai za a bar ɗalibai haka a zube ba wanda za ka yi ɗauka ka ce na ba girman jiki za ka duba ba ka duba wanda ya fi kowa girma a cikinsu ka ce kai kai ne na ɗaya wanda ya fi ƙanƙanta ka ce kai ne na ƙarshe ba ba za ka yi wannan ba dole dai kowa abin da ya rubuta ya nuna na ƙoƙarinsa da fahimtarsa shi za ka hukunci a kansa to haka duk duniyar take gaba ɗaya alaƙal mauta wal hayata liyabluwakum na ja'alna ma'al al'adu zinatan la linabluwakum saka duk gaba ɗaya jarraba ce to jarraba na maza za su yi ba sai akwai wani abu wanda zai ta kawo zai ta zama muku wani cikas wajen kun tsallake kun tsallake har kun ci abin da za ka kowane abu inda aka ce akwai gasa a cikinsa don a fitar da wanda ya fice to sai kaga an sanya wasu aqabat a kan hanya wanda su za su ta kawo cikas don abin ya zanto sai wanda yake mai kokari sosai zai kai ga sauraka babu wani abu cikin aikin Allah wanda babu babu hikima a kansa shi yasa tunda komai na Allah cike yake da hikima kaga la yusalu bai yaf'al da za a tambaye shi ba me yasa ya abu kaza to sai dalili na hudu to wannan dalili ne bayan waɗancan dalilai guda uku waɗanda dukkanin su dalili ne na hankali dukkanin su dalili dalilai ne waɗanda mutum zai tunani da hankalinsa ya gane cewa eh lalle wanda ya sifantu da waɗannan sifofi shi ya kamata ya zama Allah dalilul qudra at-tamma da kuma dalilul tamanu da kuma dalilul irada al waɗanda duk dalilai ne na hankali waɗanda suke nuna waɗanda suka tabbatar da cewa duk wani abu da ake bauta ba Allah ba ya rasa waɗannan sifofi wanda kuma duk mai hankali ya kamata ya fahimci cewa ai wanda kuwa baya da waɗannan sifofi bai kamata ya zama shine abin bauta ba don zai zama wani abin ba zai iya maka shi ba ko saboda ba shi da kudura ko ba shi da irada a bambanci tsakanin kudura da irada ita kudura nuna cewa za ka iya abu ana kana da karfin da za ka iya abu abin bai fi karfinka ba shi shine kudura irada kuma kana da cikakken yancin da za ka yi abu don wani abin kana da kudura amma ba za ka mallaki iradar yinsa ba ba ka mallaki iradar yinsa ba za ka ga wani abin in an bakka za ka iya yi to amma saboda ganin wasu ko don kana jin kunyar su ko kana jin tsoron su ko wani abu ya ka ki to wannan ita ce irada to ubangiji shi yake da al-iradatul mutlaqa al-mashi'atul mutlaqa wanda babu wani abu da yake katangita, duk abin da ya ga dama yana yi la yusalu amma yafa'al to sun ya duk wani mai hankali zai da cewa waɗannan duk abubuwan da ake bauta ba su mallaki waɗannan sifofi guda uku ba wannan ta hanyar hankali duk za a gane wannan shi yasa waɗanda suke abin nan kore Allah subhanahu wa ta'ala cewa babu Allah daga cikin irin dalilansu akwai dalilin tarihi cewa a tarihi mun ga miliyoyin yi miliyoyin mutane kowa kuma yana da awar cewa yana da abin bauta yana da abin bauta kowa zai ce ga abin bautarsa wanda ma ce ga abin bautarsa wanda ma ce ga abin bautarsa to idan har mun yarda cewa waɗannan miliyoyin mutane ko al'ummu da aka yi waɗanda kowa yana da abin bautarsa kuma mun yarda cewa da abin bautar bautar ƙarya ne ba gaskiya ba ne to me zai hana allah da kuke faɗa shi ba ya zanto kamar nasu ne me yasa ku na ku ya zama daban tunda su nasu kun ce duk ba na gaskiya ba ne kuma zai iya zama cikin waɗannan miliyoyin ne sauraka sai su ce haka maganar ku ce akwai allah duk ta so ba hujjar mu anan shine waɗannan miliyoyin gaba ɗaya da kuke magana duk ba su sifanci da sifofin uluhiyya ba ba su sifanci da sifofin rububiyya ba kowanne aka dora akan mizani za a ga cewa wani bai cancanci zan Allah ba saboda wani abu ne wanda ya rasa wata sifa daga cikin sifofin wanda ya kamata ya zama Allah yana da ita idan rana ce idan wata ne idan wuta ce idan ruwa ne idan wata itaciya ce idan wani dutse ne dukkaninsu in ka tara za ga wasu abubuwa ne wanda yanzu za ka gansu an jima za su iya gushewa lakin la uhibbul falamma afala qala la uhibbul afili saboda kaga a a ashe waɗannan miliyoyi gaba ɗaya da ake faɗa Duna banza ne mu da muka ce akwai Allah Allah ɗaya abun bauta kuma shi cincinta a bauta masa ga dalilai mun tabbatar da hankali Ɓacin waɗancan alloli da gushewarsu shi yake tabbatar da Allah guda ɗaya domin ko mun yadda cewa babu yadda za a yi tsari irin wannan ya rika tafiya haka kawai sakaka babu tare babu mai gudanar da shi ba a taba samun wannan ba a cikin kankanuwar rayuwa da ɗan adam yake yi bare kuma rayuwa ta duniya gaba daya wacce ke hukunta duniya duka a ce ita tana tafiya babu tsari a ce shi wanda zai ce ba Allah ko a gidansa ko a gidansa a ce babu shi shine uba shine mai faɗa mai sawa ya hana da 'ya'yansa watakila da yaransa watakila da wasu wanda suke karkashinsa shi zai dora komai akan tsari ranar da duk aka ce babu shi babu shi kuma babu wani wanda yake rike da wannan abubuwan babu yadda za a yi gidan ya tafi to in ya yarda cewa gidansa shi kadai ba zai iya tafiya ba matukar da zanto akwai wani tsayayye guda ɗaya da yake gudanar da shi ba ta yaya zai yarda cewa wannan duniya wa hazal kaun bi sama'ihi wa ardihi wa anharihi wa ashjarihi wa tuyurihi a ce duk waɗannan abubuwa suna tafiya amma haka kawai suke gudana ba tare da wanda yake gudanar da su ba babu wani mai hankali da Allah ya bar masa hankalinsa a jikinsa zai wannan tunani shi yasa zamu ga duk hujjojin da ake tattaunawa akan su a cikin alkur'ani ba ba sa magana akan akan samuwar Allah saboda wannan bil fitra fitra kan tana tabbatar da wannan tana tabbatar da wannan ana magana ne akan kadaita shi Allah subhanahu wataala da bauta ba akan samuwarsa ba shi yasa a je muka yi magana cewa hatta ayar da ke cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah tana magana ne akan uluhiyya tana magana ne akan rububiyya ba saboda waɗanda take magana da su ba suna ba suna ba suna kore samuwar Allah bane suna rigima ne da jayayya akan tabbatarwa da Allah subhanahu wataala kishiya kamar yadda ya zo a wata ayar lauka na ma'ahu ilahun inko kama ya kolo na idan lattazau arshi sabiya lauka na ma'ahu alihatun kama ya kolo idan lattazau eh, lauka na ma'ahu alihatun kama ya kolo na idan lattazau arshi sabila da a ce akwai wasu alloli tare da shi sai Allah ce kama ya kolo na an san abinda mushrikan laraba suke faɗa abinda mushrikan laraba suke faɗa cewa akwai wasu ababen bauta ba wai suna cewa ba Allah bane ce akwai wasu ababen bauta tare da Allah ci to da akwai wasu ababen bauta tare da ta ga ila dal al'arshi sabila da su ma sun nemi hanyar zuwa ga mai al'arshi wato su ma da sun rika bautawa sun rika bautawa Allah da su ma bauta Allah za su yi sai su miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala amma ba su samu abin abin jayayya da shi ba to shine anan ubangiji wata ala kuma sai ya kawo dalili na hudu wanda shine dalili na ilimi bayan dalilai uku na hankali sai kuma dalili na ilimi Allah ce zo min dunihi aliha ko kuma sun riki wasu ababen bauta ba shi ba ƙul hatu burhanakum ce ku kawo hujjarku ku kawo dalilinku am huna suka ce ma'anarta bal bal ittakhadhu min dunihi alaha a sun dai riki wasu ababen bauta ne ba Allah ba wasu suka ce a ma'anar ta hal shin sun riki wani abun bauta ne ba Allah ba wato shin sun riki wasu abun bauta waɗanda suke ganin suna amfanar da su suna cutar da su suna halitta suna kashewa su raya ba Allah ba qul hatu burhanakum ku kawo hujjarku wato Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya gaya musu cewa su kawo dalilin da yake tabbatar da abin da suke riyawa a nan kaga dalili na ilimi ake magana kuma su kawo dalili da suke tabbatar da cewa waɗannan abubuwan da suke bauta ba Allah ba ababen bauta ne gaskiya babu shakka dalilai sun tabbata a kan cewa Allah subhanahu wataala shi kadai cancanci a bautawa sau haka ba za a samu wani dalili da zai ci karo da dalilin da ya riga ya tabbata ba saboda haka idan ya zanto dukkan shari'u dukkan shari'u na annabawa da manzannin da aka aika a baya ba ko kuke cewa kamar ursilal awwalun cewa ai kawo aya kamar yadda na farko suka kawo kun yadda cewa akwai manzanni da aka aka aiko a farko to ai duka manzannin da aka aiko a baya babu cikinsu wanda ya zo da maganar bauta ma wani tare da Allah Don abin da suka zo da shi ai sun zo da tauhidi ne shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ai ba wani abin zo da shi ba shi ma tauhidin ya zo da shi kafin ya fara cewa ku yi sallah ku yi azumi ku yi abin da maganar da yake muku shi kudai ta Allah ku bauta masa shi shi kadai ulhatu burhanakum ku kawo dalili cewa Allah subhanahu wataala yana da ababen tarayya kuma ya faɗi wannan a cikin wata shari'a daga cikin shari'un da suka gabata kamar yadda Allah yake cewa qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madha khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fi as-samawati ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin kuntum sadiqin Allah subhanahu wataala ce yanzu ba ka ce da su ara'aytum ma tad'una min dunillah ba ku ga abinda da kuke bautawa ba Allah ba aruni madha khalaqu min al-ard ku nuna min abinda da suka halitta a ƙasa me suka halitta a nan ƙasa babu ko da zai nuna wani dutse ko wata itaciya ko wata bishiya ya ce wannan wani abin bautarsa ne ya halitta babu am shirkun fi samawat ko kuma suna da tarayya da Allah wajen halittar wani bangare na sama ce akwai wani bangare a samaniya tare suka yi halittar su tare da Allah babu wannan Allah ce eh, ito ne bi kitabin min qabli hada kafin alqur'ani akwai littattafai da yawa da aka saukar to ku zo da wani littafi gabanin alqur'ani wanda a cikin sa aka nuna cewa akwai wasu ababen bauta tare da Allah au asaratin min ilmin ko na birbishi na ilimi babu wanda zai zo da ah, da wani abu qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana kuna da wani abu na ilimi ku fito mana da shi babu sauraka kaga ashe wannan dalili ne da yake nuna cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na bautar Allah shi kadai shine gaskiya kuma shine abinda dukkan annabawan da suka gabata suka zo da shi Shi ne Allah subhanahu wataala ce haza zikru man ma'iya wa zikru man qabli haza ga wannan shi ne wa'azin waɗanda suke tare da ni wato ga alƙur'ani alƙur'ani da na zo da shi a cikinsa akwai wa'azi akwai faɗakarwa akwai tunatarwa ga waɗanda suke tare da ni su ne musulmi wa zikru man qabli ga kuma wa'azin waɗanda suka gabace ne su ne littattafan da suka gabata dukkanin littattafai da dukkanin shari'u sun yi ittifaki akan abin da nake faɗa muku na cewa babu shirka shirka ba daidai ba ce alkur'ani da aka saukan mun a cikinsa akwai dukkan wasu dalilai akwai dalilai na hankali akwai dalilai na ilimi ga littattafan annabawan da suka gabata kamar attaura da linjila dukkaninsu hujjoji ne kuma dukkaninsu suna kunshe da abin da yake sabanin abin da kuke riyawa a cikinsa kun ga inda aka ce akwai wani Allah tare da Allah a ilahun ma Allah kun ga inda aka ce akwai wani abin bauta tare da Allah dukkaninsu suna magana tauhidi ne kuma abin da suke umarni da shi sauraka idan har ya tabbata cewa waɗannan littattafai duka sun zo da irin abin da na zo da shi to wannan dalili ne da yake cewa abin da yake nuna cewa abin da kuke kira a kansa abu ne wanda yake ba gaskiya ba bai kamata a saurare ku a kansa ba alma'iyya anan ya ce haza zikiro, man ma'iya alma'iyya anan shine ma'iyyatul mutaba'a ma'iyyatul mutaba'a ya ce wannan ga wa'azin waɗanda suke tare da ni na suke tare da shi suna musulmi a kowane lokaci waɗanda suka bi shi sahabbansa da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da waɗanda za su zo har tashin alkiyama duk sun shiga cikin mamma'iya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce shahidan Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah subhanahu wataala ya shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi hakanan mala'iku sun shaida hakanan ulul ilmi su ma sun shaida cewa Allah yana tsaye da adalci babu abin bauta da gaskiya sai shi al'azizul hakim sannan Allah ce bal ba haka ba ne wato duk waɗannan abubuwa da suke ta ƙoƙarin faɗa ko kuma da suke ta ƙoƙarin karewa sun tabbata ba gaskiya ba ne ba su da abin da za su iya tabbatar da wani abu na uluhiyar ubangiji subhanahu wataala shi ce bal <clears throat> aktharuhum la ya'lamun aktharuhum la ya'lamun al-haqq yawancinsu ba sa sanin gaskiya fahim ma'uridun don haka suke bujire mata wato bayan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci dalilin kadaita shi dalilin tauhidi kuma ya nemi su kawo wani dalili wanda suke akan abin da suke da'awa na shirka wanda kuma babu wani dalili kwata-kwata la ta fuskar hankali wala ta fuskar eh, saba la min jihatil akli wala min jihatil saba ta fuskar hankali ko ta fuskar ilimi ba su iya tabbatar da wannan ba to sai Allah subhanahu wata'ala a nan sai ya faɗi abin da ya jefa su cikin wannan rudani da suke ta yi har suke ta jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da dalilai baro-baro su nuna cewa shine akan gaskiya su ba akan gaskiya suke ba sai Allah subhanahu wataala ya nuna ga dalilin da ya jefa su a cikin wannan wanda kuma wannan abin da ya jefa su shine aslu sharri shine aslu fasad duk wani sharri duk wata barna wannan abin shine yake jawowa shine rashin ilimi rashin ilimi shine wato umul aba'isin abin da ya jefa su cikin abin da suke kai suke kai anan shine aktsaruhum la ya'lamun al-haqq yawancin su ba su san gaskiya ba ba sa sanin gaskiya sun jahilce ta wannan ya jawo musu kuma al-iraq ya haifar musu da bijirewa kuma kuma su bijirewa abin da ake gaya musu na gaskiya shine fahim ma'uridun don haka suke bujirewa ba sa tsaya su saurare ta don ba su santa ba kamar anan Allah subhanahu wata'ala yana gaya masa cewa duk waɗannan dalilai da muka ambata guda hudu guda uku na hankali guda ɗaya dalili ne na ilimi wanda ake sani ta hanyar ilimi ko ta hanyar karatu to kada ka yi tsammanin cewa zai sa su fito su ce sun yi sun saduda sun mika wuya sun yarda cewa abin da kake kiran su zuwa gare shi gaskiya ne kada ka fahimci wannan saboda me saboda aksaruhum la ya'lamun al-haqq yawancin su ba sa sanin gaskiya kuma ba sa neman ilimin su sani sauraka idan har mutum yana jayayya da abin da yake gaskiya ne ana kuma gaya masa yana turjewa idan wanda yake ake sa tsammanin zai karɓi gaskiya ne to duk abin da za a gaya masa wanda zai sa masa tunani to zai sa shi neman ilimi zai sa shi neman ilimin wannan abin akalla ya nemi ya sanya ya abin yake don ya karɓi abin da yake gaskiya ya watsar da abin da yake ba gaskiya ba amma mutumin da jiya yau abinda duk aka gaya masa daga zara aka gan magana ya tashi zai shiga ya ci gaba da harkokinsa babu tunanin ya je ya nemi ilimin wannan abin to wannan kada ka yi tsammanin cewa zai bar abin da yake kai na barna ya dawo kan abin da yake kai na gaskiya saboda haka waɗannan mutane rashin neman ilimin nasu shi ya jawo suke bijirewa shi yasa aka yi tafri'i bil fa shi fahum mu'ridu don haka ne ma suke bijirewa domin ba za su tsaya ma su kalli dalilan da aka kawo ba ballantana su yi tintintini akan dalilan har wannan tunanin ya ja su zuwa ga gane gaskiya ba za su yi ba haka sai su bijire su watsar wannan bijirewar kuma ta haifar musu ta haifar musu rashin fahimtar ilimi din haka sun rasa gane gaskiya sun rasa gane karya sun bijirewa gaskiya ba tare da sun bincike sun abin nan ba <clears throat> wasu sun ce al'iraq musabbabin an intifa ilai wato rashin ilimin shi ya jawo suka bijiri ce bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqq fahum mu'ridun wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce rashin ilimin wasu suka ce rashin wato rashin ilimin shi yasa suka bijire wasu suka ce bijire wacce ta sa suka kasa samun ilimin wato idan muka duba ayar duk zai iya duk za ta iya daukan waɗannan ma'anoni guda biyu bal aktharuhum la ya'lamuna al haqq fa hum mu'ridun yawancin su ba sa sanin gaskiya don haka suke bijirewa kaga rashin ilimin shi ya jawo bijirewar wanda wasu daga cikin malaman tafsiri haka suka fassara ayar cewa sababu iradihim shine adamul ilm wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suna ga al-irad abinan abinan rashin abinan bijirewa shi yasa suka rasa ilimin wato bijirewar da suke yi ta hana su ilimi ibnu taymiya da wasu daga cikin malaman kamar ibn jarir al-tabari da abu hayyan al-andalusi suna ga al-irad musabbabun al-intifa' al-ilm rashin ilimin shi yasa su bujirewar yayin da suka kasa samun ilimin da zai bambance musu wannan gaskiya ce wannan ƙarya ce wannan hanyar shari'a ce wannan hanyar bata ce suka kasa samun wannan ilimin sai suka bijirewa gaskiyar gaba daya wannan shine zaɓin ibn jarir al da ibn taymiya da kuma abu hayyan da wasu daga cikin ibn Taimiyya a cikin tafsiru ayatin ashkalat ala kafirin min al-ulama إلى جاء فأكثر إعراض الخلق عن الحق من عدم معرفة الحق فأكثر إعراض الخلق عن الحق من عدم معرفة الحق يوانشن أبن ديكي جاو ومتعني سبجري وبسكية شيني ليش سنن بسكية بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله فإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قليل wani ce bal kazzabu bi malam yuhitu bi ilmi sun karyata abin da suka kasa gane shi kaga rashin fahimtar abin shi ya jawo suka karyata wa iz lam yahtadu bihi idan suka kasa fahimtar sa fa sai kuluna hadha ifkun qadim sai ai wannan daddiyar karya ce an dade ana yin ta saboda saboda su gane ba to kaga wannan yana tabbatar da tafsirin ibnu jarir at-tabari da kuma ibnu taymiya cewa aksaru irad al-khalqi yana faruwa ne saboda adamin ma'arifatul haka sun wannan kuma shine tafsirin wasu kamar ibnu atiyya cikin al-muharrar wajiz kamar sa'adi a cikin littafin sa tafsirin karimur rahman ah. sannan Allah subhanahu Ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika wa ma arsalna min قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون التي وما أرسلنا من قبلك من رسول ba mu aiko da wani manzo ba gabaninka illa nuhi ilaihi face muna masa wahayin cewa annahu la ilaha illa ana fa'budu cewa babu abun bauta da gaskiya sai ni don haka ku bauta mun baya can Allah subhanahu wata'ala ya bayyana wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama cewa waɗannan masu girman kai masu jayayya da shi waɗannan mushrikai sun bijirewa gaskiya saboda sun kasa saninta sun kasa samun ilimin saninta to anan sai Allah subhanahu wataala yake karfafa abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi ya faɗa na cewa duka shari'u da suka gabata gaba ɗaya sun tabbatar da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na kadai takar Allah na bautar Allah shi kadai ce kul hatu burhanakum hadha zikru man ma'i wa zikru man qabli yanzu to waɗannan littafai da shari'u gaba ɗaya abinda suka tabbatar da shi kenan to shine Allah ya tabbatar masa da wannan cewa babu wani annabi da muka taɓa aikowa gabaninka face mun masa wahayi cewa babu abun bauta da gaskiya illa ana sai ni fa'budun dan haka ku bauta mun wato ku kaɗaita ni da bauta da insha Allah wannan aya a karatunmu na gaba za mu yi bayanin ta abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana abin nan da muke ciki na annoba da rashin samun kwanciyar hankali da kashe-kashe a wasu yankunan kasanmu Allah ya yi mana Allah ya kawo mana sauki Allah ya kawo mana mafita Allah ya ba mu yadda za mu yi yau abin da ya fi karfin mu Allah subhanahu wata'ala zai iya mana shi ubangiji muna roƙonka ka iya mana abin da ya fi karfin mu ba dan halin mu ba dan da lulufinka da lulufinka da rahamarka ubangiji subhanahu wata'ala muna tawassuli da wannan wata mai albarka da ibadar da ake a cikinsa da tsayuwa da sallah da ake a cikinsa da sadaka ubangiji ka yaye mana duk abubuwan da suka fi karfin mu sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh